a cikin wata takarda mai lamba sifili 168 ne da ke a matsayin sakon rediyo dauke da sa hannun ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar ne zuwa ga gwamnoni takwas na fadin wannan kasa ofishin ministan cikin gidan ya buƙaci gwamnoni takwas din da su hana duk wata zanga-zangar da ke dauke da jerin gwano da jami'in adawa za su shirya a cikin jihohin idan har buƙatar hakan ta taso daga bangaren 'yan adawa saboda wasu dalilai na tsaro to amma kuma sakon mai dauke da launin umarni daga ofishin ministan cikin gidan ya ce idan har jami'in adawa suna bukata suna iya yin taro shi ma taron gangami kawai ko shi ma a cikin ofisoshin jam'iyyunsu ko kuma a wasu wuraren da aka keɓe tare da izinin gwamnonin takardar dai wacce aka saka wa hannu a ranar 27 ga watan jiya ta haddasa cece da dama yanzu haka a fagen siyasar Nijar musamman ma a bangaren jam'iyyun adawa Alhaji Lawali Leje jigo ne a cikin jam'iyyar Lumana Afirka mai adawa Nijar wani zagon ƙasa ne ake yi adawa wanda ya kamata su girmama jam'iyyoyin siyasa na adawa tunda wannan takarda kaga ba mu yi kone-kone ba ba mu yi zanga-zanga ba ba mu yi ma da ke bada tele ake mayan mayyanmu bisa telen ƙasa muna kallo kuma muna ji amma mu me muka yi da za a hudo takarda a ce an hana tarurruka da menene 'yan jam'iyyar siyasa za su aika saƙo a cikin ƙasa hakan ya nuna kenan matakin da shi ministan ya dauka ba zai hana ku ba yin duk wani gangami da majerin gwano din da kuke bukatar. yi daga zaman su ne daga yanayin su ne daga lamarin su ne daga aikata wasu ce. Batun haka yake wajen jam'iyyar tsohon shugaban kasa Alhaji Mamman Usman ta sai dai rama inda ɗaya daga cikin kakakin jam'iyyar Malam Ali Mamman ke ganin tamkar wannan umarni wata dama ce ake son a yi amfani da ita domin hana bunƙasar tafiyar demokaradiyya. Shi zanga-zanga wato ba a iya hana shi kat kat duk wanda ya ce ya hana shi ya kare demokarasi kenan idan ba a tarin ba wato yaya hukuma za a yi ta san abin nan ba mai daɗi ba ne ga 'yan kasa ko abin nan yana so a kawo mishi gyara eh, don jama'ar kasa ta more wato rayuwar ta cikin ƙasa gaba ɗaya kenan dole sai an taru tun dai kungiyoyin fararen hular da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya suka fara tofa albarkacin bakin su dangance da wannan sabon mataki da ofishin ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar in ya ɗauka malam Dauda Tankama mataimakin shugaban kungiyoyin fararen hula ne da ake kira Kaded mataki bai da hujja bai dalili duk dare duk kullum da dare in ka diba tele kaga ana rubuta defection mutane sun to daga wani parti sun tai tarayya yo wannan ba a hana ta ba amma sai a ce a hana adawa a'a kaga mu ba adawa muke ba cikin mulki muke ba amma muna so mu kare demokrasi mu kare kundin kasa kuma isu shine alatet kuduri na hamsin wanda ya rantsuwa da qur'ani ya ce zai kare kundin tsarin kasa to yana gani inda sanin shi in ba su da sanin shi ba su ma masaudu suke kama suna ciccira wannan mataki ya zo ne yan kwanaki kalilan a yayin da ake rade raden cewa sabon kawancen jam'iyyun adawa na IRDR na shirin kai wani rangadi a fadin wannan kasa domin ganawa da ilahirin magoya bayan su a cikin wannan watan da muke ciki na Disamba